الشيخ ربيع المرخلي شريعة عقيدة السلف أصحاب الحديث في 267 قال خوارج والمعتزلة خوارج قلنا بالمعتزلة جي جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف المنكر من من عقيدة أبو قال الأمر بالمعروف المنكر من أصولها دين أبو ده وأدخلوا في ضمن الخروج عن الهكام أتلقى من أهل المنكر وقال يسوكوا يزوجين أقوى أقوى بشيشي بل أهم الأمور في تغيير المنكر عندها الخروج باستلال الحاكم على الحكام اليوتو يعني جميع مرتك أنا يزوكي بكاك وقوة أقول بشيجي ومن أبرز ما يدوم في الأمر بما عن المنكر الذي شرعه له الخروج على الحكام بالسيف في وجهه والرسول صلى الله عليه وسلم راعى المصالح والمفاسد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتو مصلحة بمصلحة إن يزوجي أنفاني بيزا ويا بيزا ويا بيزا wa ma za ya tarattabu alal kuruji yanzu kin ya gobe ci tun ebe ma la shakka ya tarattabu alal kuruji sabku jimai wani ga kin ya gobe ci e zan a kin ya ga da gwa gobe ci ci a tusu zan a te wudo shi wa da mutu fitina na wari a da tabo ta ci guji cikin na wa da zo zo wa mutunci mazuku a wata titin musulmi musulmi shiga aka ya ta ji abici da babon na abici da babon ba abici da babon ni ya abici da babon wata titin lada ya lege makiri masu yaji nasara ta ce musulmi ga abice ga ga cin ga ajiye irin nan ya tarata ba ala zalika mafasid na azima ina ma ba na kama a ga ga zalika cin a e e ka eh ga cin ka zama ranga ko ga cin

littafi ne ga kasul jani dani shari'a muqaddimat risalat ibn abi zaid al-qayrawani page 163 ga haqqu haqqu latil amri ala ra'iya nuki lahum hakki ya gaji ciyo ta tinya ya so follower je te jana fiya wa yakunu nusb wa yakun an-nusb bis-sam'i wa ta'ati lahum fil ma'ruf nasiya ne mu'ajarid na dukun bi milatu na wa ko da ya tuba na washi ne ya e tiye kibo ya e tiye gaskiyo zan da cajin logon wadaje da shi ne sai a lari mai wungayin bajo hmm. zan da cikin shi masu kun wajen fake ya gama riga da shi idan gogon aji kaza aji kaza aji kaza inda to suna ga na zon mu muyore in ya taji una illa zon wa mata wal amfu zan da to ma a ga ganga ku bai wuce aji da take ga guta fili ko alalima ni fa sunan na an kila kala gaji mamaki maza da suna wai lejin ikaji wace rumu fondo na ndu da alijen nan e bonne kuna wai ga fondo da ne fari kiya ya be a ga ati wace ga wannan jo kasa so ci goyi sa wa du'a lahum wa ma fakyo ba du'a wa tarki al-khuruj alaihim wa law kanu ja'irin wa ma ti ya ga wa da a ka ga ji zalunci na wa le ga ne bata e ga manyan sunna juyo ne lawo ga gawa ya ke da shi ci gawa da kuma ne bin wa mu fitina kama ma ba na na ma da na fiya dalili shi ba wa ne daga babon nan ya zuzu gaba ni ga alkuruju gawo yo ke da shi ci maza ya su na fiyo da na magana mu ji haka ne ya ki da gaskiya ne bi ci na kuskure to tunu kwa man na gaga gannan nan wula kuskuren wuri ala zuwa wula wala wula ji ya zo an yi ga gannan nan kuskura a cikin zanda cajin da bai shigo na ɗaya eh, mawuci na shi ajin a wujani na mawuci wasu ga daga yatiyan mujahidu na shigo ajin a ga wuji jihadi ya jamfan ne jo egogo mawuci da ajin yi mini gubo imma to ba ta ci a kuku amma ga gaggabo a a ابن عنيد خوارج يقتلون آل الإسلام ويدعون آل الأوثان إيه لا مسلمي هو عمل هذا يجب تأكلنا يا زيجو سيدنا عثمان خوارج جو زيجو سيدنا علي خوارج جو زيجو أبلا ابن خباب خوارج جو زيجو إمي أبلا ابن خباب وكو جنزا جو خوارج جو زيجو يجينا رمبكو إمي أبلا ابن خباب خوارج جو كو الدكتور حسين الزهبي man ga gari ne tafsirin da misra diji wo khawari jijo ah jamil rahman al afghani ya afghanistan diji wo khawari ji gake yori so wale ga zanne ji pata abi adago so anya ya ji mun ya ji wuta o me duguri yo be do ba lo ci yo pata anya wa ri jijo so a ngo i yana shiga gangan na yawa ba ne jirza zuwa wanda ta lawan hukunce musu jiya da wani iwo da ke zawu zunubin ciku yore kaga wanda justification shari'a nan sai ce la ta la tatul nafsa allati harama Allah illa bil haƙƙi. sai e ga wurai na sai ta la jan ramu nan fa ga gaskiya re zalikum wasaqum bila lakum taqin ne wasu shi na sai ce je ne bai hankali sai yau mai kul mu'minan mutane da zan dole ga mu'minu da diga genere faje za hu jahannama khalidan fiha je ga ba za hu ce ne jahannama wa da gode lupa wa ghadiba Allahu alayhi sai ta ji fushi ruyi wa la'anahu sai ta malana budu wa adalla wa azaban azima sai ya mini sifan ibadu rahman jibu nore والذين لا يدعون مع الله إلها آخر من يتفهم شركي بدو أي ذنب فما لم يتوتيا ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق amma wurayi da sai ta lajin haramu na sai da gaske wallahi yanzu na mai da ya can wa man yaf'al zalika a sama zane ga jani na wa zubi wa gubi azaba ne tane yudaf lahu al'azab yawm al-qiyama aga azaba kotun ba do shi azaba wuce ya kudu yi muhala illa man ba sai daga batu bajina annabi sallallahu alaihi wasallam ga man amala alaina silaha falaisa minna zando ne ga ji ko lati ga wa ankunyi na zawo ki da mini ibware garwa fitina ne ki wa zai ji ko wa tiyamare ngarwa fitina aneki wako ontone ya kufike ojo ojo na kufan bezo ne watiamare ngarwa fitina aneki wajinde yetu wa muslimi umare wa jene wa tanga to kifali kiamina ngarwa fitina aneki odagongo jine ya to close if you turn of it as di di ni muslimi ne mare wallahi sallahu kala yimi ce ki jo wa den wa ganya to kifali kiamina al imam maliki ngala hadis nabiyyi muhammad alayhi salatu wa sallam maliki to amur ibn hanbal ibn al-imam al-bukhari to muslim to an-nasafi ibn majah daga hadisin abdullah ibn umar wa sayyid jami'u sagir fal nusus page 1068 rakamin hadisi 6217 annabi sallallahu alaihi wasallam unga la yahillu lil muslimin an yurawi a muslima wujan lalliya muslimina wa la firgita da lo muslimina mini firgita ne wa la lo muslimina mo tin bom wa ga bom bin ni ke ke tin fanya ni ga ta jo tin ye ni ga ta èmi ń gbèsè tukpa tùgbà zanu ti ga gùn ẹ̀wọ̀n yìí zanu ti ga jẹ̀yà zanu ti ga gùn sùn pátá bóògùn ní kéde tí àwọn mẹ́kẹ́ táyẹ̀ ti bàbọ̀ bàbá ti àtàyẹ̀ ti káyọ̀ ráyé zanu ti ma wọ̀ gan zanu dùn ọ̀nà láti ẹ̀ náà wọ̀ láàyè tẹ̀lá ń di islam wọn jàǹbá náà wọn láti yà mùsùlùmí. alimami ahmed gagobe ń di alimami abu dawuda yọ sai jami'u sagir volume 2 page 1268 annabi sallallahu alaihi wasallam ngalla zawali duniya ahwanu Allah min qatl mu'minin bi ghairi haqqi a dai ja cimbo un dia so ti ba so ko la mu'min ni ke ti owu ki wa de gan ni wa la imam e muslimi jo wo ki wa de gan wa la manye manye tafsir ki wa de gan wa la manye hadisi ki wa de gan ba le ji foro be tunguru wa ka wes de o je la ba wu so anji no ba yu sa o cho go ti wa go se cho nna maza le ji ji bismi ji mbe suna ji ni wo ti yo wo ye ti ke la da o ti ga ga ja ga to ebogo ne wa ga ya gele ku e bani na ya pa ta no bani e ga lo kan da boko bani yo e mi karo a jege university bani yo church tun ne ni ke ti ujo ene ki pa ta ne fi fatu wallahi tallahi mun bashiru wallahu ala ma kullu shahid sashi da jirgin na mifidun da yanzu kama e ya ce min ji bayaniyar na jiya walakin la hayata liman tunadi hmm. mi sai baye gani ni ga ba biye al bi ka no ga da advance data ti a da jaro da bi ka ababe a kuma sifati ta fukuta jahaniya ji a ga to ji suna sunna fifa. sifa mu'tazila ji a ga to ji suna ma mu sifa sani un bila sanin basirun bila basar alimun bila ilm a sha'ira ji masuku adekiyo agato etiyo suno aya dajibo suno pata ame dajibo se fagu to abe oye oga adari ta se ati daji agogo de ni ka ba e ni asmo pe pat mi ga ito fugu tan no be ja te pata na lawa la suni ni so fugu tan no oye bi woro cha e e pa ti ni ne ne da ba ki da sai ci na kaddara manewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga la da damu mri'in muslimin illa bi ida salatin e ge muslimi jalala sai da yini ni guto rajulun zana ba da ihsan e zane cinda baya nan waya wajen hanina au irtidadin ba da islami ko ya zulu ba bayan musulunci au qatala nafsan bi gairi haqqin fa yuqtalu bi ko ya zulu ra'ayi zuwu ma yi gaskiya al-imamu Ahmad to Tirmidhi to al-imamu to Ibn Majah to al-Hakim daga hadisi ne Usman ga gobe al-imamu Ahmad ke gobe to an-Nasa'i ganga daga riwaya na Aisha sai Jami'u Sahih vol 2 page 1265 raka ne hadisi 7641 ife ji kafin ya ne fun kwacin littafin tufatul almari في التاريخ على هذه دعوتنا وعقيدتنا للإمام الوادي لا يتبع مثلا شو مثل يجي بيان يغن ابو غوغن èmi káàrù àjẹgẹ yunifásitì kúskúrè iná náà rè ẹgbẹ́ náà tó èmi káàrù àfi ẹgbẹ́ káàrù wáńṣó àmọ́ tí yunifásitì so ebo na zango ti gumi karo umma kuran la taka taka ro ce ta kalbani wutla na ga yi karo waje ga masalacha ebo na mazango ti ke gumi makanta ume da da ya ci uzana wata na ga ku ga e emi karo wa la yajiri man na kushin anu kaumi ala la ta jiru jami'a ju da ji tilafu ne yamma sai ci zango ce da shi sun ko zan ne yamma sai ci kashi zango ti ma gumbo o tudu za ke tun za ne ye bai ta man na je su ke na guja ni na a de de ge ti tu so ko dar be tu su bi ne pa ta ka ke ta tu ne ja ni o to ne so e go kan ne ne fe bayani ya ji wuci ne a tu so tu tumbe ti to ka su ne ye ji ja bana lawan so ka ta a ma ya ta ja ji ja kajiya musulmi ji ya filu na alil islami wa ya da'u na alil asar jama'a ji suna so ya cire iga ke fiti na biya kin nufin ji yuma a luma a nufi sa a sallar ga zaɗin to na ga kayi aga wuri shi wani ta giya a nufi yadda wani mafari na guza na wani kiyo wani rabu da yan da wa wani man sanar katil ya wani ga yi zama mafari na ka ya zawuyin tsamina balare da shi أتأتي أدين يعني إبراهيم وري أمر بن أمر بن لحي alkuzai wuti da lamma wuti da jini hukuti da da kin sha moci jibilare ne gaji aji kutali wale gan shi sina kin nu fiya gonne yi yi lafiya re ane lo maslaci ne lo ane lo to lo ane ji katu ji ane lo makanta ne lo da wasu su lafiya lafiya ẹgá masiba jìlọ wọ̀n láì lànàgá tún mi náà fáà lẹ́yìn wúzùrù wa ní ètò jà tá sí wo wò wúzùrù mọ́ni àmì lànàgá ẹ̀mí léètù lànàgá muhammad ibn ẹjí mukbil alwadihi níta sínú ká àṣekh tamam alminnati fi siki kitali fitna na pẹ̀lú thirteen to fourteen nga ulama anbiya wal mursalin alam man ne ngole nan na gangari na gan wajen da nan da yanzu za a nabi wuyo ka amalawo da man na ya ga nabi ya ma na da ne ga jiro da ban nan ci koji ga yabo nan ma wuce ya ji bayani ga na da ne ya ji na ki ana alama wuce ya wu kila jawab la ibn khabbab ibn ba hadisi ya wali ga hadisi ya ga miki ne nan wa dole ibn hasan al-halabi ya fara gugu yani kawari ya gosu sun. nke wahal na kuti ti mai sufu a shekula lamutu mukbili luwajibi a tito bombu so matsalaci da ya gwana wa ga lawa wai gwanon ganye na takajir shi na ana jama'atul fasadi na fasadi zane shi na jina jiki hariya قال الله تعالى فتلقنا قام إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بأذاب أليم للذي ki kafirci bi aya ya ci nan a ci mai wa na biju mai da gaskiya na gaskiya su da bano ga wa na dina. ɗan wani zandoro a ba wa sai kwata a bi biju wa ya tulu na lazina ya amuru na bilkisti nasi a ci ke wuze je ji furo bi da ci taka ne za ni wani fa fa bashir gumbi a zabin ali ne ya zan ci bushara da azaba na tane qultu muhammad ibn abdullah imam gam wallazina ya amuru na bilkisti hum alul ilmi zai je ji foro bai guri ne zai ji foro bai adalci na gayi manjore almutamassikuna bi min hadi nubuwa ne jagwa su e koya annabi sallallahu alaihi wasallam na fakad kana Allah til ayati almazkura qatlan bi qatl al-anbiya tace mafala da sakaniya zanen najo yawwe zane ga da wuya ba shi wa ma hada illa li anna qatl ma zo min katbi gairi e bolan wuyan man ba nu ga wuya da ji manya ne wa qala ibn rajab ibn rajab ya littafi yawon satul an biyayi page 87 bo nga shaddu nasi azaban man qatala nabiyyan da na ji azaba ga fa'al ya ne ga zalaga wa na gidan ya sa'at al-ard bil fasadi e bone zanana wadajin ba na ji ta ke bu wa man qatala aliman faqad qatala khalifata biyan gando na magaman wuna wa khalifa ya nabiyu fọwọ́ in ìfìl àdìbìl fasadi aizan za lọ́tọ́ wa ba nígá wọ́n tẹ́lẹ̀ ìtàkẹ́ kí mọ́mọ́ wọlé ha za kalan labai na kati lambe wa kati ula mai ngama la man waya ma pala ala taka ne wuya ne bigan de wuya ma jiyan al amiri na bin marufi fi kawli ta'ala ji foro de ya tunguri na ba sai da lafiya gan waya kulu na nabi na bigai da hakkin waya kulu na nabi ne na lokacin min annas wa bashirun bi azabin ali bugwa ne ga kuskure a cingaga da wani zan da cajo da shi buwa biyu zan doro ne gaji ya ji kwale gini ne yokin mu da tafsir al-hafiz ibn kafir wani wa doga case nana midda midda bido so ka kuna zuwa da makanta ko jira na kuma mitiji makan mitiji fakanga mitu sistami ya bayin la ku fe o wuce la wa fe gumiya zaka zaki jonga nga agaza ne gaje ya gushi ko ne ji minu sai e da yi kiti da nan ba wa ga nan ga man ka zan ga e ba gumba a gumba e ibn kafira mi goto e la ito ke ji ka tunu e bo ipe ga bida fe ti ibn kafira mi fe ti fi ma o fi o ji ni a fe suju bi la o ba gani to bo ke lare re ti do ko ngai kadi kadi ne go sa te tin point ken ti yani no la ji ga ni hakan ne to sani ba ta giki ni ba bai da tafsiri ne ibn kasir na ji lo turanci na ta kwali ina kwali da ba dai lawi ba wale ga yi na ne ga wuliya ne to shi ke ne sai ne ga ne ha ha man ga shi ma ke da fi ban mu ga wada ni ga man ba a ga za ka kaza nga e nga ga ni ga ta ma gu da ibn kasir nga wai wuci ne nga wuci ne ga wa ma yau nga wunya ya ta al ibn kasir rahimahullah ta'ala tafsir al-quran al-azim volume 4 page 246 total 40 aya 29 قال ان قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا حسين الجعفي عن سعيد عن منصور عن مجاهد nga fi ma wufi wuju mina sai sujudi qala la al khushu e takin bi dade bi dade qultu ma kuntu arahu illa hadhihi al athar fi al waji mide ne ga ngata ya lamani na be goda da nafa fa qala ngam rubama kana baina ainim ainim man wa sa qalba min fir'auna zan ga kiye mun mun shi ko ga fir'auna hmm. alama e egun wo gan yẹgbẹ ìfìlà àwọn ama àmà àlàámà ní ẹbẹ egun wo yóò yẹ ẹnu gẹrù lẹdọ ní wọn ẹnu àdúrà ní káàkiri egun ṣòkò ní ẹjí mínú ẹ á. tó ń ju wọn ẹgbẹ sọlọ na hmm. sọlọ jibril jibril ya muhammad ya man adraka ahada walidai fa mata fa dakhala an-nar fa abadahu Allah zan don don na gada sun yamman cuza guba bai ta yi shonin umarci bolo bolo bi hanya har yamman har za wuce da na soce za wuce duya kul amin a nabi ga amin fa kultu amin wuce ga amin qala malaka jibril ga ya mawdi ya muhammad man adraka shahr ramadan zan don na gada sun ta ramadan fa mata fa lam yughfar lahu fa dakhala an-nar fa abadahu Allah fa kul kul amin zando ne ga dabe tsara mu zan ci dabe mun no fikir ki ala to fa bi ya no za wuce in ga da ala to ta wulu duya ali bi ga ani ali bi ga ani fa qultu ga ani qala malaka bi ga man da man zikirta indahu fa lam yusalli alayka fa mata fa dakhala an-nar zando na ga to yayi tubu majan falafiya wa ala za wuce ga da na fa ba adabu Allah su ta ba wulu duya kul a diga da diga ani fa qultu ani ali bi ga ani al-imam tabarani ga lu je mu je mul kabir bu hadith ya jabir ibn samra sai jami'u sagir gol 1 page 76 rakami hadisi 75 al'albani ga hadisin nan sahihu ne annabi a sallam ga a layla ga ataitu laylata usriya biya ala qaumin tuqradu shifahuhum shifahuhum bi maqarib min nar zan go ci ju da ya yake no fona wo israel mirajina a wa za wuci eyo gan nusuri a fi layi watiya kula ma kuli don wafat a daga gayar tun fiska wani faru shi fata ke gwaya wani suke yi ɗago ne fakultu ya yi nuna yawa malaka jibiru mana wala zishi nori kala rin ga kuta ba malaka jibril ga kuta ba umatika allazin ya kulu na ma la faru zai jufi ba baki taki a lumojo e gaggaye na e jana wa ya karahu na kitab Allah wala ya amalu na biyu? a mai bali ta fi yau sai a mai lotu gangani biyu yana rawa albai haki a liman albai haki ga gobe daga lobe shawabu imani bo hadisun ya na sosai? jami'u sagir vol 1 page 88 raka ne hadisi 129 al albani maga hassan wa lega zane lotu da ya yi limiyu yana a ne bigan wa dani ko hmm. zane ji salatu ya ne dani anabi gan wa dana ko zando ne ji bolo bolo be man tuna nan anabi gan wa ji wa ko ne ga ji egun ji ko na ji tun do la lu ya wannan ba sallallahu alaihi wasallam ga jannatu wan nar bi ne ya gini فقالت الجنة الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين زانن شي ضعفاء وزابغوتو aga ga da na mu wakalet naru ɗanen magan ya rukuli ni a na wani mutakabiru na zai jagwa kika nan a ga alo nan fakalet laulin naru ta ce ga yana ga an ti a zabiwu ko an ta ki wubi ki mai shi yutu wa yi in a zaba miyo tsanin ga bamina mi ajiwa zaba bai wani wakalet ni jannin coci ma ga ajiyar nagan an ti rahama ti a rahama wubi ki mai shi yutu tsanin ga bamina mi ajiwa mi wani kuli wahidin nun kuma mil wani domin ne mu magashi al-imam muslim ga gobe ran da al-imam daga hadisin ya biyo hurairah al-imam muslim ke dube daga hadisin ya bi sayyid al-khudri ibn khuzaimah man dube daga hadisin ya nasu ibn malik sai jami'u sagir volume 1 page 98 rakam ya hadisin 185 al-albani ga hadisin nan sahihu fale gan eti kamboci hadisi anabi ga adana anabi za a sun rai za a shara rajulu ala ke bisilahi fakuma la jurfi jahannam zando ne galla makani wuye yuna zagu baba to zane ga wa zan to zana ga zane adige makani lahu doji zagu baba shi kiyo a shi ko mi sai jahannam sai za ka talau wa ka fi jami'a wa dige ru zan shi pate shi to shi e bon non so de ni de ru awu za bachu afta ya di siga lu gani ga ga limamun da sai yo daga hadisi abi bakarata sai jami'u sagir ga kan hadisi 338 al albani ga hadisi na sayyid wale gan batar da jami'in ga a ta fiye da nore annabi sa sallam gan idan ta kal muslimani muslimi guba ga abun gangan gobeji bi saifai ma bai bi kwai Za guba ba fakatala ahaduhuma sahibahu zai yi mazabaciwu falqatil wal maqtul fi ga da na ga ana wuna zukun kala na diga inna wa kana risan ala kulli sahibi mun sai dai ni yanzu Allah ba ciwu al-imam Ahmad to al-Bukhari to Muslim to Abu Dawud to an-Nasa'i ga gobe daga hadisin Abi Bakr ta mu Ibn Majah gobe daga hadisin Abi Musa sai Jami'u Sagir volume 1 page 130 haka na hadisi 387 al-Albani ga hadisin na sahihu yo wani da ne fatar da jalo ne ga da jiki hadis ne ya labe da nore anabi ga khawarij kilabun nari khawarij ja ga shi gine nina al-imam Muhammad ga gobe to ibn Majah to al-Hakim daga hadith ibn Abi Awfa al-imam Muhammad makiya lugito al-Hakim daga hadith Abi Umama sai jami'u sagir volume 1 page 631 ga kan ne hadith 3347 um to ne ma ga al-khawarij kilabun nari da wata ga khawarij kiyo kafiriya ebole sayid yi ya jura ga sayid yi ba wari ji kafira ga da kafir be shi kaga wadi ce buka wari ji kafira ma dai di di nbidia ma yo annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna alladhi yukadhibu an inna alladhi yakdhibu alayya lillahi ka zane dun wata wuna yubna lahu baytun fil yubna lahu baytun fi fi nar agami agami piya zane dana ko zana ga mutu yi dana al'imam muhammad gagu ne daga hadisi ibn umar ba sai jami'u sojiri volume 1 page 348 rakami hadisi 1694 al'albani maga hadisi na soji guru fata wa ne gan hadisi na je la'anwar jikiyo zai jide a lulun na gata hadisi na je fiye kakan amma a ne gan egwa ta je zana wato su hmm. wajen tubo ka yi otu na so ke fayin wani

akida zan na sai san shirka ma lo akida zan nan na ni sa sanin ga la yus'alu bi waji llahi illa aljanna e baye botis kenso ci e baye botis kenso ci wa sai aljanna to man hadis nan do yi fu hadisi make da gona jaji kiyo da je gungo biyu nan ko diga da shi ba ne ga ranan a ga sai wa ga sai ya ni mi wangi na ta alqur'ani wace sunne waje ilimi ajini musulunci waje tarbiya wangi ko hmm. umake sa umake je na sai ya minne ko fitogo hmm. a kira da na lalace ne hmm. bani ta littafi ne ga kawai duwa masailin fi tauridi ilahiyya page 262 na nga fa'ida fa'ida ndo ci dana ni fa'ida ne la la ji la falana nga ma rawawa abu dawud an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ina gobe daga hadisi abu dawud da hadisi sai jabiro ga alaihi wasallam ga la yus'alu bi waji la ila janna eh daga tsoci ya me ka zai wa fisko wa fi aljanna ga hadisi nan al hadisi dhaif hadisi nan wa لكون في إسناده سليمان بن قرمي ابن معاذ الضعاف وابن ابن معين وغيره كابن قطان وقبله النسائي na hadisu tiya ebole isnadu ba Sulaiman ibn Qarmi dabo ne ge muwazuna al-Imam ibn Ma'in ma da ibn Qattani to al-Imam an-Nasa'i ma aga kiyo aga za na aga Sulaiman na وذكر الذهبي وقبل ابن عدي كايم عم ابن عدي أن سليمان بن قلبي ابن سليمان بن قرن تفرد بهذا الحديث ويقوى حديثنا له وضعف الحديث المنذري الإمام المنذري وما قال حديثنا ضعيف ومحدث العصري الألباني بل هو محدث يزعم على العلامة الألباني يبقى الله حديث الناجي وجه gawa ga bayan gwaci na jihar janna na gambe fiska ya tsoci wasu yaci waje ta wasu libe fiska ya tsoci wata aljanna wai ba a ga zawon ta shirka ji ko a kida zawon ta ko a kida zawon ta ji lalace ko a kida zawon ta sai fa yana ne kuskure tsoci goyi ta tsoci wai ba na je kan yana annabi sa sallam ga manista man ista'aza billahi fa yuzu fa na ga gaggwani tsa ko ebo tsoci wannan ga da go zawon ta wa man sa'alakum bi wajhi llahi fa'tuhu sannan ga bayan da ya ji to yango fiskan so ya ce wani wagaji waya ga wuce hmm. wani na bani wani ke wake lo ya mafari an na mata su alima muhammad kuwa na abu dawo daga 1 1041 ya ga wuji go waje ilimi odo ku ila kafirina kemi na wuji to wa da ilimi do ku ga yara mu

wa an ku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kul gani ne sa sunan ga yaga inna ma harama rabbi al fawaisha sai yi ni wa al fatala ya ramu to na so na to na tulana wale tilaja ramu wale tilaja mu. sai mace ya to shirka la jaramu wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ya mai ke gaga da dini ya to ko ya gaga ta ci ya to ne je ni ma to ci la jaramu al imam al barbahari enu gana sharh sunnati wana page 55 52 bo page 52 bo rakani 81 ga wa'alam da bige annal ilma laisa bi kasrati riwayati wal kutub ili nuji ga waje riwaya to ku waje litafi to kuma walakin al alima amma zanai manna man ittaba al kitaba was sunna ngai zanai ga bi to al na wa in kana qalila ilmi kan waye ni je juri wal kutub ko ai litafi ya judo wa man khalafa al kitaba was sunna sahibu bid'a wọ́n ká lè kẹ̀sí lọ ríwá tó kútù kọ́wọ́n lè ríwá ìdílé tàbí lókù mí ni èmi látọ̀ àlùkùrọ̀ àti gábù dán bí ọ̀sùn lẹ̀ gẹ́ ìdòjì pátá ìrẹ̀jú sókùn bí àgbẹ̀ tuntun bí lẹ́ káàkiri àárọ̀ mí ni èmi látọ̀ àlùkùrọ̀ àti ọ̀sùn lẹ̀ gábù dán gẹ́sà ní gájì egun ṣùkọ̀ lé jí nínú rọ̀ mí ni èmi látọ̀ àlùkùrọ̀ àti ọ̀sùn lẹ̀ gábù mini emi láti àrùkúra nìgbà súnà ẹgbàgbùdán ìgbà tó ẹ̀ ti jẹ́ súnà ní ẹnàmọ́jẹ́ pàtí ẹ̀ ti ó tẹ̀sí wọn mini emi láti àrùkúra nìgbà gbọmú dán gẹ́gẹ́ sí ní pátá àdùnsí àdàgún àti àgùnjá mini mọ́tà bẹ́ẹ̀ àtàlẹ́ ìgbà gbọmú dán emi láti àrùkúra nìgbà súnà àyà pẹ̀tẹ̀wá àyà ìzàgì ìgán ìzàgì àti àdìjú máa yà àdàgbọ́ mine mi lato alkur'ani be sunne nga buto ezo ga aisha ya ne di gani wa akida ko ganna dore wa zuwaju ummatum imiji ya ne di nemu mini jayore mini mini mi lato alkur'ani be sunne abu do ezo ga hafsa ya ne di gani mini mi lato alkur'ani be sunne ga bo mo ezu gaga za ji sallah ji na ya kasa ilimi amanu yore ilimi amanu yore ima da tu so ke fo ali tem no so agbi gana so ti gwe yi a sheikh Abdullahi bin Abdullahi ali sheikh ne muskil am ya mamlakat al-arabiyyah saudiya gbani nana ga. nga tafsiru amrun wala zawi kafiri lambaru yo na je danja sarauni ya yajibu ala almuslimina adam alkhawd fihi wajibi yo ta ce musulmi yo na je wada gada yiri na bwana wada ce mi fiwa wa tarkuhu li ahli alilmi arrasikhin wa magulu wa amman jaji na daili ne ona kuje to ya ya mu ji makanta na wa da shugaba police ba ta kafira soja fata kafiri yayo lauya fata kafiri yayo eh, eh, likali fata kafiri yayo yanzu waje fata kafiri gaskiya ke sabila nan nan wuce aqida ahlus sunnati wal jamaa sha sahifa ya sharqul awsat yo ne jaridu yogo hmm. na issue ya safo shireni ya safo ni 2001 nan milaga ne daga littafi ne ga abdurrahman al-mutalaliya ya ali ibn hasan al-halabi al-aftari na page 65 a shekul allama bakar ibn abdullah abu zaidi rahimahullahu ta'ala wani gani ta tuno ka ce ga darul fitna an ali sunna na alfasul khamis ba nu diga al usul wa dawab da fi masalati tafsir no pe 62 na isdar al hukm bi tafsir ala zai ga zaka zaka shiri wo la yakun li kulli ahadin min ahadin nasi wani tulan doro ga zan duwa ja wani ga aw jama'atin ko jama'a inna ma maradu lifdar illa ulama ar-rasikhin dana ba ku cikin zanga da kaza da kafirin na fa man wuci ko jure fil ilmi shar'i ilmi shari'a wa man ke da won wa diga won dai doctor physics ko ko doctor chemistry ko doctor arabic language mo fa be ye buna arabic ye gbo tani to to al-mashhur lakum biji na zanto we ri diga zanen naja da ilmi shari'a na وبالخير والفضل عمدي على كده عمدي يجفل عمنا مجفير معنا الذين أخذ الله عليهم الأهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه نا آل كول الجنب يما وشي غنغا سيا لغا سيا تاوز عن يهيلي من السويتيان يعني. وأن يعي وأن يبينوا لكم ما أشكل عليهم ما وشي ما دي بياني عزو عن يهيلي عزو عن يهيلي من أمر الدينيان لما رأى الدينيان نا imtisalan li qawli llahi ta'ala yace mai milatu ba sai na kuma ga wai ga qala Allah ni ka ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin nas la tatumunahu sai ta alkol la da majige ga bayani ba an je jama'a sai ne sai ci maga inna ladina yaqimuna ma anzalna min al albayyinati wal huda sai ci a ci sai ci ga akika sai je sai ne ne ci ga ba an je ba wina من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بأن يبيانه جنب عن جنا ولا زي يسوي لمي جنفا ولا يكل عنهم الله ولا عنهم الله إلونا شو شو بقول أنا يا زي ما بقول أنا في بقول أنا في لاوشي شو شو ما لفنا جن فس أرو أنا ذكري إن كنت لا تعلمون إذا بيزا يجيلي من الكاكا يجيلي من الناس فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ الله الأهد عليهم الأهد والمثاق على الأولماء للبيان

man na ji mere na ji na mi sabe ya ni ji ya yi masa go se ya ye ti yen na ji kuskuru yo mi wa wa lo ni aji ni ni ni ni o ma ti na ju zugu ba ba ta ma za na ji gwa ti ne wa ga ala de ji ni fi ade ma jori e ku e muslimi jire e ne to se muslimi jire wallahi zan be ti ma ga un do ga ga ka ga wa ga o ma ka da ma ka do ma ga e ko ga zan do ru ga a de ko to zan be ti ga wo fufu mu mu fu ga ga polisi pata kafiri ayo soja pata kafiri ayo yasu pata kafiri ayo lauya pata kafiri ayo gaza pata kafiri ayo ebo mi ga i nde ga ne ga ayo lana daga na lauya oyo nan lauya diga waya di sai ngo tebi kin ya ga ya ga kafiri ayo cici sai diga kun ne ni yana ki arrahman arrahim al-malik wal qudus assalamu alayhi fata wuci yusufa akida sunna ga ne yo mushishi n'oge dị n'ụkwụ kpachapụ ndụ uche ya yi n'ọrịa ebubo dibia ga asụ anyị za nega dị ili n'ime otito oge ya nye ya ngwa jụsụ mpụ mere mere ya dị n'ihe musulmi nchụ fọdụ na tụchie kwula lama sọlụ fọzan fọzan litafi ya asịrịtụlị rafiya fi masayin iman wa tafsir manhajiya ya alibna hassan alhalabi 25 26 يجوغا حاجة فضيلة الشيخ لدينا أحد الشباب في في قدائش شرقات أطلق الكفر على شقيقه ويجوي كافري لأنه قد انتمى إلى حزب الباطل يقول يجي وشي ممبو يودفات يصل مسلم إلى باطل باطل ووصل إلى درجة خذو خذو في القارئ عن جانب ممبا وفات وشي وهذه الدرجة يقبض عليها صاحب بعض المال يعني ما قال ممبا وفات وشي وجدته هو وسبب تكفيره لو يدعي المكفر أن شقيقه ما وصل إلى هذه الدرجة إلا لأنه قد استحل هذه العقيدة فهل يقيم فهل يستقيم هذا الإطلاق نقول جميعا بقوة سنة واحدة على لاجل جيو جيو جيو جيو جيو جيو جيو جيو ma ilmi ana wa awon na albafi yi nan yusari wani ana sababa in ce ma yi buhuwa min alil ma alifakar a suna yi dajen ne ba ku fati wujo na ne wata wuye wo abin na wuje da ja kata wuje da da yi ne na wujo wuja kuma yana na ye shek fozan ce ya jonga a wadan na inna albasa a kidatun kufuriya a kidan ba su fiji ga to musulmi to kafiri to yanzu yi kaza-kaza-kaza wani ya yi balarai fata yi da daji dole wa magayar musulunci mafi balarabe ya mai wayar da joga a kidan na kidan kafirci a kidan gurguzu fiya qurbul ilhaji wa zandaka tadu ila ta'allul wal fujur wal fasad nafa ilhaji be zandaka ne du ne ne jin zalube zuzu zuriyaji ne no duju duji kabilanci walakin amma la bai bagi ya zaro da ayyuka sira shi kiko ugoyi ya da hannu ga yi kafirina ba ya anna hadha na amr laysa huwa kalal ilayhi e ko so da woyi to da kafin kafirin tun waya بل هو من صلاح من صلاحيات العلماء الراسخين والقضاة الشرعيين yabonan ya turan man da jaji na zai limona gan bai ka ne dai limi shari'a musulunci na walau anna kulla rajulin atlaka al-kufra la ya wa sahibi la amat al-fawda wa intasharat wa intasharat al-fasad yabo zan do daga gan shi ba ba wuce ẹgbẹ́ ti dábàá bú zọ́n ní wọn wọn sísá wọn lẹ́dàá kẹ àfọ́jì àpọ̀lẹ́fì ní alẹ́kí ẹ̀rìn. الشيخ محمد بن صالح الحسيني لتاتي التعرير لمسألة تفسيره في لتاتي 6 وهو الذي أرى أولا أن لا يشتغل الشباب الشباب بهذه المسألة هل الحاكم كافر أو غير كافر أنا ميلين بعرف وجي أقل مني عبيزي nga ga shi na kafir ka wani kafir ya wa ya juzu an ta an na kuja alaihi aw la juzu ko ya zunja ko ya zunja bar ku ga dinin da mu da nema wani kai da wayi ni da ki alqur'ani inda da ku alqur'ani fiti da ku arba wani hadisi fiti da ku mutla ka fiti da ku asifari ni a cikin da sulamu usuli hmm. ilimi to da hu jama'a ne ji an ne ji Allah an ne ji sallah an ne ji taimamo fekwe babu kawuli dana ba ji dana wajen nan na wada ɗin na wadda zari kyau ce zari kafin za inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a shekul allama muhaddisu diyari da mani shekul muhaddisin fi biladi yaman mukbil alwadi'i ita ce yatu fatul muji ala as'ilatul hadir wal garibo page 230 ga man huwa alladhi yastati an yukaffir ejnuga zo sai zakati wo ga hom alul ilmi aga imam wuci kwajo alladina naji yastati'un an ya kuma da shafi shaqi bi annahu imam muslimun aw A ga ba hukunci wace ta zuwa ga zane ka ko zane musulmi if ko allahumma illa idza ka nasraniyan au yahudiyan aw shiyu'iyyan fa hada ma'lumun lada almuslim bi ku kuffaru ko hmm. ga zane naji inda gwaza ne ga nasara ko yahudi an gole ko maga yahudi ga musulmi sa horo wani musulmiya ko maga to nasara ga ba musulmi sa horo wani kiyaye wani musulmiya amma ya zaki waji la ilaha illallah muhammadu rasulullahi waji sallah waji fiyazu waji kiyamu laili ngo le ko zanna mashi shingun gui kiyo ngui kafiri ngo le nabi toya wa kad wujida jama'atu ka la jama'atu tafsiri ade jama'atu ne ga jama'atu tafsiri wali jira ke misra ne ko mm. na shukuri mustafa ga dai kiyo flag di ara alali mazana da to akida na gugu please na ni bono watu baji nga malungu ezo side ya yo ja so sofwari ja to akida ja ni ya mai dabo ja gunu sira ja to akida wuce mai dabo abul hasan al-ashari wa tuba daga akida ashara ja akida ashara mai na mai ne no continue ibn karam wa akida karamiya sabi ko hmm. akida ah, karamiya mai dabo al-imam al-ghazali ji a ja tuba ji tun daga ilmul kalamu ilmul kalam yadda na rubuta yayin ne al-fakhr ar-razi ji a ja tuba ji daga ilmul kalamu akida ilmul kalamu mai da na rubuta yayin ne eh ko eh abu mansur al-maturidi a ja akida al-maturidi as-sabai ji akida sakaji amma su akida eh, su mai ji windana ɗaifogo kai zaga a gida ta kafiru tsobe ga yasu ɓata kafirayo polisi ɓata kafirayo lawyer ɓata kafirayo likani ɓata kafirayo kasa na ga tuba din a sai ji rajiya kida ne ne buna kida ta kwaye bune zai ko a cikin lamin to su ko ji gano hakan nan mun ko ya zaga shi ga zan duwa ga je guji ko ne gini ne ro ko ya zaga a to ti sunna ni ke ti ujo no e to ti sunna ni ke ti ne ki pata ne ti fatu zan man ganna ne zan wa ya kida ba a ka ba na ji ga tawida ga guta rububiyya uluhiyya ala asma wa sifat tawida ala asma wa sifat ala asma wa mufradu ah, kunya e ba ga wale ga yin na fa ezu ji ezu ezu sun da to e kire kai sa e ga tuba ci da ne na a feke ji rajiya gare na to su e za ma ke ji tuba ji uje ku fun abul hasan ala shari uji tuba daga kida shara jona wa kijo hmm. wa kijo kwanar jikin da nan gano cika aliba na su amma ya zata kada ka daga titu su kudan ba titu sa ci fata kafira yau vota fata zambo na ji votin nan kafiri yau lauya fata kafiri yau kaza kaza fata kaza amma fiye ne ka bata kada ko zami na bai shiga nusu wa ga contract to jira wani akun da ke daga mai tuba kai wuja ne da tuba la ta tubi ka fika gairi shay'in yasruka yawmal qiyamati an tarahu dada kaya de ko ne fa na jami'a gullahu wa ma bato ya na mare wa aslahu wa bayyanu laika tu alayhi wa ya mawjuda fi misra jama'at fil na fi misra atul ga ni ya ga jama'at muslimin amma in jeli da ta ya ga jama'at takfir wali jiris ko jama'at jiris do takfir wa ya mawjuda fi misra wa sudan wa yaman fadil jama'atu katirul muslimin jama'ir na ji ila musulmi ga kafiri wala na rududuna alaihim yimajiyo yimajiradiya wa hum mudayyikun alaihim bi da'wa la bi sijin wal irhab ene ko sai da wuce nan ga kiyo dawa na wado ta fe jin bayani against dawa wuce ne gona ga su fasa da amariya musulmi ولكن بالدعوة إلى الكتاب والسنة ولذا جاء القرآن والسنة تبين ضلاله بأن يقول وقع بياني يجمع عن الله في تشفي wannan biyu za a sanin mai kula da nabi za a sanin ayi mamri'i za dole na gashi shi qala li akhi ya kafir na ga yaji ga kafiri na faqad ba da ahadu ma illa in ka kana kama qala wa illa raja'ata ne fala yajuz musulmin? muslimin ay yukaffir al muslimin in goyya muslimin ga ga musulmi ga kafiri na ne wane ta ga ashaira shi yan bidiya amma yanzu ga ashaira ba ta kafira ne kuskure annabi ga alumma ya ga 73 pátá ta níbo lè fìnnárì ní lọ́gà ayé kò fáwọ́ ẹgbẹ́ ní mí ni alùlùwẹ̀ ìdí bọ́ọ̀dù wọ́n ba sọ̀kú fájà yìí wọ́n bá sọ̀kú ti fa ńgbà bẹ́lẹ̀ bá lọ jìṣẹ́ gbàgbé níta ṣe fíjì òjì bẹ́ẹ̀ ń. wọ́n gbàgbé níta ṣe hàmìlì mọ̀tá ìlì ní ìṣẹ́lẹ̀ ìlàkùdọ̀rì náà raba mu kaji mu ga yutin da ya tiya mu a ga zan doro ne ala ya kwata inna la o mu ale yi wuci ila me ji fi ja ba ta be lit ne nga ji sun a yo mu ke to a ji lo uja ni ra fa su ifewa lokaci dabo ni bonga ta ku fondoro calculation itejo odondo oh, a ashef salu fozani fozani ngo wallahi falla ya juzu li jahili ngo ya jahiliya ay yatakallama fi masail al ilmi masalil wa na mata da masalai ilmi ona wala siya ma al masail al kibar especially masala wuce ko wuce ko shi misli tafsir

annabi sallallahu alaihi wasallam ga man salla salatana da ne gadi salla iri yayi na ko da ne gadi salla ne ko wa takbala qiblatana umeje ko al qiblana yiri yayi waje ku ka bane ko wa akala zabihatana umeje ne yuna fazaliku fazakum da ne gadi muslimin alladhi lahu zimmatu la nazim ba yace da yuna wa zimmatu rasuli fala ta fala ta zimmat Allah fala ta fi zimmatihi al-imam al-bukhari galu goto al-imam da sai daga hadisi Anas ibn Malik sai jami'u sagir volume 2 page 1087 rakami hadisi 6350 sai shiga kula ajin alayli ne na adli kitabi zuna wa jina kya denye na musulmi zuna na na aisha ga nabi ajela na kabiya yi maɗa ko a bismillah yau sojin a cikin kwaji bismillah alaji ga samun la wa kulu ya soji bismillah ya teji hmm. al bukhari galu goko te ibn majah daga hadith yana na aisha sai janu sagir volume 1 te 680 rakami hadith 3640 al barbahari sharh sunnah sunnah 46 rakami 67 ga wa'alam da dige anna shira'a wal bai'a halalu idza fi aqwat al-muslimin

shekul islam ibn taymiya an gama zuka ta su fajuwa su makbaratu sufiya na ba su ibn taymiya ka za mu ne mafari na masuku wane ne zugu shishi ungaga yiso aje zuku ide yiso ade mafuti ide yiso ade kaza kaza ide gaskiya ce sabila yanan fitina ta ga wa mu zai mai ku ne zuku ne masuku mu yaci mulai udun ga jugu gumu zanda caji na shiwa da gam ko faɓata kafira kafirci na maji na kufuri da cajin ebuwa na ibada ya ji yakin zanen ma wun ibada na wun ibada wa fi wa insa illa liya wani da ya kwewe nyc fokoro na ne ngo da ke launce nan mo dàjú sáàgbèsì jù fọ́tí yé lúgbù mo ti wá gan wọn àti àmì ìwé ń èyí dẹ̀gẹ̀ náà wọn kí jìnnà wọn sáàgbèsì jù lọ́nà. ìdí máa nìkan wájú ìwé náà wájú ìbáàdà tó ti jìnnà ko nga ma insa illa liyabuduna ya shubwa ne na daga rashin fahimtar kalima guba kalima ya bauta da kenci da kalima da kalimar sabisi turanci wane gan ìdàgálò ẹni ti yí àrẹ́tọ̀ sáàbì ọ̀kan sáàbì títà àtún wọ́n lè sáàbì bí wọ́n sọ́rọ̀ mọ́ ìdà alámàṣí ló bà níwọ̀n àjẹ́ ìjọ lókè amáṣí ti sáàbì sí àmì kíwòrò sáàbì kó míṣàn mission tí èlò tí ó ti náà tí èlò ẹni yọ àjẹ́ ìjì sáàbì ẹgbogbo ogẹ́ ma kẹ́kẹ́ gá ko shekka da buwa ga sashen zai je rosa ga su jiji nan ko na je je kofa nan inda su yi jile bayan su yaki imma kamfo imma ba na galo ppa jiji nan ko hmm. sashen zai ji mai ke rosa ga su jiji benin inda su yi daji dawa inda su yi mai zai ji musulunci ndoci mai da ga musulunci shaba ndoci mai ce da ndoci ne loya jini na mini yana mai ce lawu gaza ne je bi na uji ibada ya ginya gwamnati ya kinya na ngala oga da camp ba ne ji camp ba ne ta lamare service ba ne ji ma ku buta fi 21 days na ko hmm. wale ga lo wale da na wuci jo a je e masallaci ciwo a mai da ci ciwo in ga ga ga a ruwa masallaci da coci ci bobiya program ma so ga tante mutune jimma musulmi ya daji jimma ya lokacin kaza da kaza ya daji kaza lokacin asuba da kaza ya daji sallah ko hmm. oda e ba ne mi rajin camp na musuku da na wuce wajen lokaci da wani musulmi ya je wa za a na so a ji bayani ta addini hago mija yau so lokaci da wani suke da bayani a ce ciki bana ya ci in ga ke ya rubuta a ce za a ce ne su da maniya a ga gaza shi e ko papata kafiri ayo egwe ganano zai ji ji jami'ar islamiyya jami'ar imam jami'ar mulkura jami'ar da cikin jin da ce ba ta a jiji najeriya ba ta na imani mini gubo imma sabi su mu àgẹ́ ya àyàgbò yàgbò ọ̀gá ní ẹgbógbà àgbò exemption certificate ìmá aláàjí tí aláàjí abẹ́ẹ̀gá àyà àjí sẹ́dìsà àṣánilọ́sùn agbẹ̀mọ́lọ́gùn kó ko lókè sí ìkẹ́nà àgá sáàjì zúkọ́ ìbá àkídàgbà méjọ àgá àyè kí àṣe káàkiri i àmọ́gẹ́ gbẹ̀mọ́lọ́gùn kí àláàrọ̀ exemption certificate yẹn zà ná dẹ nàìjíríà gúrùgbò òmà dìgírí jẹ́ àmá kí wọ́n àgbò yàgbò ọ̀gá ní ẹgbógbà nga certificate na goto sun the same act na establish ya service na act to shiga ke establish ga da ga go 30 years ga le exemption certificate ala kila mu na go certificate yin wa service na shiga ga kafiri ito wa wa wa wale gan mine ne lawu ga ya zo tu gaga ko papa ta kafiri a yau ne e ga wuce ji dai biya ne wale ga ga da kan kun ci e dai masalaci kibo a mai da coci musulmi ja fe da ji sallah masalaci abu coci musu a fe da ji na a fe da ko gwaji babu coci abu aga aji program musa wato zanu ke da do zanu turi aduwe nga ibada ejiya kiyo nga alugwa ibada ya tife de exist ba nchi ko fa ndo meda ji utu ba ji ti ji ndo ji dawa ka mi to de nugo ne ga ba lo musu tambu yo le me o hmm. ne go ganda na saji ti mi fejo o ti ana kwa ma mi tafsiri ni o ji ji ma ji ni a ji umarci ya yi turanci ɗaya boko so ti gobe a lairi inga wani ya fahimta da igoro an nyc so shi ma ogata to ya shi lokaci ga lokaci jima musu ya daji jima lokaci ga nga ba da yake a jina ya shigo nga ire iya na mai nana na ke shi shi kenan zanen gada ji kafin shi ma jami'ar islamiyyar madina ko mm. ko jami'ar mulkura ko jami'ar suleiman ko mm. ko jami'ar da ciwo kin da kakani a ti daji nigeria nan in ni mini gubo in ma a ji sabisa a ga ya ya gogon oga ni mulala agogon mu a ta laji ta certificate alaya ko ya exemption au ma alasabisa ji

a ga lexin wale ne ba ma zane shi ala guta ta yi samu haka mana sun ga ya goya mawa ko ya goga ne a cikin exemption certificate ma a da ala

kafiri wa kire ya kawari jijiyo na wari je da zai ji a ga tiyo a ga ga yi wuce wani ya yi ma ni ga tsoci buge za shi bu ta bada tsoci ga kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin daga sallah ni e yanzu ya mi rayuwa ni tutsu ya mi tsoci buge wa tsoci a ni ta fata nan at la sharika la ne na ga ku bacina wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin dan ne ga jin foro na magai ki magai da ya falimi da musulmi shi so di o kaza rabbuka alla ta'budu illa